a raddi zuwa ga wani soko so so so jahilin yaro makaryaci wanda yake garin argungu wanda ya shahara a social media da yi ma shehu ibrahim karya wanda tuntun tuntuni ne mai ɓarota na sha bayyana karyan shi da jahilcin shi game da abubuwan da yake ɗaukowa a cikin littattafan mu ya karanta da shi da ɗan uwansa ahmad al-ilmu zaitulfata waɗanda yan uwa muna sanar da ku sani wallahi alazim duk abin da kuka ji ba wahabiyawa sun ɗauko a cikin littafin mu na sufai sun karanta muku sun fassara muku wallahi ba daidai suke fassarawa ba san zuciya ne kawai suke ɗaukowa su fassara kuma mu muna nan daidai da su ne kuma muna jiran su duk abin da za su ɗauko cikin littattafan mu su karanta su fassara da jahilci da san zuciya wallahi mu za mu zo za mu muku bayani ko mu gaya muku yadda abin yake su irinsu fa irinsu ne wanda Allah ke faɗa yuharrifuna al-kalima an mawadihi masu canza kalma ga inda Allah ya ajiye da sai su canza ta su canza mata fassara Irinsu ne fa allazina yashtaruna bai ayatin layi samanan qalila dan ƙungiyar izala ta ba su kuɗi dan a nuna su a ɗaga su su rinka siyar da ayoyin Allah da yan kuɗi yan kaɗan nan fa a garinmu akwai wani ɗan izala da ake kira sunusi kalil sunusi kalil fa saboda tsabagen san duniya da abin duniya lokacin takarar Buhari lokacin ana CPC haka fa saboda ya samu abin duniya fa bayan manzon Allah ya ce man fassara alqur'ana bi ra'ayihi fal yatabawwa maqa'ada wa arsulu suka ne dan izala ne a garin Kaduna annabi ya ce duk wanda ya fassara qur'ani da ra'ayinsa ya nemi kujeran zamansa a wuta amma haka wannan ɗan izala suka ne a nan garin kaduna ya zo ya karanta nun wal qalami wa ma yasturuna sai ce ai alƙalamin Buhari ake ake ake nufi saboda siyasa to su wahabiyawa dan dai abin duniya dan sama Allah ƙarya wallahi su ba wani abu ne a wurin su su wahabiyawa dan kungiyar su tai sama ta wasu ta yi ƙasa don su ma annabi ƙarya ba wani abu bane a wurin to mutanen da suke ma Allah ƙarya su ma annabi ƙarya don sun ma shehu Ibrahim ƙarya ai ba abun mamaki bane yan uwa bari mu ku da wannan makaryaci wanda in ba ku manta ba a baya ba wannan makaryacin shine ya je ya ɗauko wannan littafin asirul akbar na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu inda ya zo ya karanta wannan baitin sakirtu bi kamrin qablal sakirtu bi kamrin in hamamtu bi shurbihi sakirtu iltizazan minka fi eh, fardidi bihi balis sakaru qablal kauni wal lamtakun lam takun wa ma san magairul kamri wai ka bi Ya yazo ya fassara ya ce wai shi Ibrahim ya sha giya kun san wannan makaryacin yaron daga argungun shi yazo yi wannan karyan sannan nazo na fassara muku abin da wannan baitin yake nufi da shi ya ce sakirtu bi kamrin na yi maye da wani irin giya in hamamtu bi shirbihi duk sanda na zan sha giyan kamun in sha giyan ma nake maye eh sakirtul tizazan na yi maye saboda jin daɗi minka daga gare ka wata giya giya soyayya ka ya rasulallahi fi farɗi saboda yawaita ɗibi daɗin giyar bali sukur ba haka ba ma yannan yi shi ne qabla alkauni tun kamun alkauni walkarmu a lokacin giya ma lamta kun babu ita lokacin babu giya irin wannan tashan wa ma ma gairul kamri a lokacin babu wata giya wai ka bishirbihi kai ɗalibi na in dai giya irin ta duniya ne na na, na, na hane ka giyar duniya amma in giyar soyayyen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na baka dama ina baka umarni ka sha wannan giyar zaka ji a cikin diwanin nan sai shehu ibrahim in ya Allah kara masa yadda ya ce in baka gane giyan ba salamun ala muzinin li asrari baligi wa markazi ala ala'il ilahi sawabigi wa huwa durratul baida'u awwal baida'u awwalu hamidin wa ma'azinu ta hakikin wa awwalu damigi sai ka ji yana cewa nifti karan an to bi hubbihi ni ya ishe ni alfahari a ce an lullube ni da soyayyar manzon Allah sai shehu Ibrahim ya ce ka gane giyar da ake nubi a can ita ce sakirtu bi kamarin min ka sabigi na yi maye da giyan nan da ta soyayya ka ya wallahi sabigi mai daɗin haɗiyewa mai sauƙin haɗiyewa to da yake wannan yaron tataccen maƙaryaci ne sai ya zo ya fassara a nan wai shehu ibrahim ya faɗa da bakinsa ya ce wai sakirtu bi kamarin in hamamtu bi shirbi wai shehu ibrahim ya ce ya sha giya in ban da jahilci da wulakanci da iskanci irin na wannan sokon yaron ta ina ne mutum zai aikata irtikab zai aikata zunubi kuma ya zo yana faɗa ma duniya eh zai zo yana faɗa ma duniya to saboda haka tuntunin ƙarya shi ta tabbata amma yanzu bari mu ku tare da shi ku ƙara jin wata ƙarya kuma in ƙara bashi ilimi jahile kawai tare da shi kai muridi za ka yadda a jingina wannan magana ga ubanka eh, ubanka sakwatanci ne ku yi haƙuri ba zagi ba ne mu a wurin za ka yadda ba za ka yadda ba babanka ya shekara hamsin sittin saba'in ya bar duniya sai a ce ai na yi shuhudin hakikarsa saboda haka bai ma taɓa sallah ba har ya mutu wai amma saboda wai zalunci da rainin wayo wai sai a koma gefe a ce wai mu ne makiya manzo Allah mu tsakaninmu da manzo Allah ba wasu da kawai direct abinda annabi ya shi muke abinda annabi bai ba ma yinsa duk wanda ya saba manzan Allah barin sa muke yi mu kama na manzan Allah amma wai a haka suka ce wai mu ne makiya manzan Allah alhali ga shehunan su suna jingina manzan Allah kafirci don duk wanda aka ce bai taba sallah ba me hukuncin sa eh ku tuna kuma da waccan kasantar da ya faɗa a kansa cikin firi da tafsir to sai ku hada da wannan eh wala sama bai taba azumi ba na Ramadan shi fa ya zo da Qur'ani ya zo da azumin nan to amma in mutum ya wannan tajallin zai iya faɗa haka eh to shi wancan da ya faɗi wannan magana a wannan garin ai cikin wannan halara yake yana cikin halara eh. shi sa lokacin da ya wannan magana akwai wani tsoho kuma ɗan ɗariƙa ne a yankin sai na kawo masa wannan magana sai ce eh, to wannan laifinsa kawai ya fito ya faɗa amma na akwai shi fi kalamin sufiya amma dai a shari'a wannan kafirci ne hukuncin saukuncin kisa domin abin da sun ce wa man shahida alhaqiqata falyasunha wa illa sawfa yuqtalu bisinani ka hallajil mahabbati iz tabattat to zaman kamun mu a gaba shin ibnu ya tabbatar da sufaye suna da wata lahaja ko bai tabbatar ba shin ibn taymiya ya tabbatar da suna da irin wannan mutsalahatun nasu ko bai tabbatar ba tunda na tabbana na gane kai jahili ne littafin malaman ku baka karantawa to ga madarajul saliki na bai ah, ah, madarajul saliki nawa na ibn al-qayyim al-jawziya ya nakalto cewa malamin ku ibn taymiya ya faɗa haka ya zo a cikin majmu'ul fatawa ga ta a bayana ibn taymiya yake cewa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun sufaye ibaratun muhimmatun akwai fassara wanda akwai abubuwan da in kaji suna ɗi bal wa muhishatun hayana ba haka ba maganganun sufaye suna rikirkirtarwa wani lokaci sai ya ce lakin ta hamilu wajahan sahiha amma maganar sufaye takan ɗauka fuska ingantacciya sai ya ce faminal insafi yana daga adalci an tuhumala alal wajihi sahihi in ka ji sufi ya yi magana ka ɗauke ta a fuska mafi inganci kamar yadda abubakar gumi malamin ku wanda ya kawo gubar kiyayya annabi najeriya abubakar gumi ya faɗa ya ce sufaye suna faɗa ya faɗa ya ce sufaye suna cewa a sufi gaya tuhu walla shi sufi sai ya fassara cewa sufi kaiwa shi ne allah suna haɗuwa da shehu ɗahi rubutu shehu ɗahi rubutu ce a'a abubakar gumi wannan maganar mu ce ka bamu da fassara ba kai za ka yi mana fassarar maganar mu ba abin da ake nufi da asufi gayatu walla sufi kaiwa matukar abin da za ka faɗa mai ya gamsu ya ji daɗi shine Allah to kaga fassara ta yi ta yi ta yi ta yi gabas shi kuma Abubakar Gumi ya yi yamma to haka kuma kuke karan tsaye ku dauke littattafan mu da dan guntun larabcin ku na rantse da girman Allah wannan littafin ba a gaban malami ka karance shi ba in kuma a gaban malami ka karance shi kai soko na argungu ka zo ka gaya mana malamin da ya karantar da kai wannan littafin kawai da jahilci sai ku yanke farkon magana ba za ku ɗauko ta tun daga farko ba sai ku da tsawon wuri wai don ku ɓata dariƙa Allah ya riga ya sani kuma muna muna tona muku asiri yan uwa kun ji abin da wannan jahili yake faɗa kun ji abin da jahilin nan ke faɗa akan wannan littafin gashi asirul akbar wa nurul abhar mun ji dai ƙaryar da ya ma shehu shekarun baya kwanakin ba da ya ce shehu ya furta da bakin shi wai yana shan giya na zo na warware wace giya shehu yake nufi anan kuma duk malamai sun san akwai akwai akwai kamrul mahabbati akwai giya ta soyayya giya ta soyayya ba wai giya ta sha ba duk malamai sun san da wannan ba wanda har ibnu ya san da wannan har ibn al-qayyim ya san da wannan idan mutum zai ce ya sha giya sharibtu kamra mahabbati rasulillah ko sakirtu biwi dadi rasulillah na yi maye da ainihin soyayyen manzon Allah ana faɗa amma da yake wannan jahili ne masu canza ma kalma daga ma'aurinta yanzu kun ji abin da ya faɗa yace wai shehu ibrahim ya faɗa a cikin wannan littafin asirul akbar wai cewa annabi bai taɓa sallah ba eh annabi bai taɓa azumi ba annabi bai taɓa hajji ba annabi ba a haife shi ba annabi bai haihu ba duk ya karanta waɗannan abubuwan amma bai karanto daga baya mai ake nufi mai ake nufi da haka ba bayan shehu birai na magana akan hadaratu ne da martabobi ya yi magana in ka karanto bayanin tun daga baya zai baka abin da ake nufi kuma ko ba haka ma jahilci sa bai fahimci abin da ake nufi ba amma bari mu barku da bidiyon ku ƙara ji tukunna sai in zo in muku bayani filla filla lahu shamsul haqa'iqi bitadani suka ce duk wanda ya leko duk muridin da ya leko su wasu baye duk muridin da ya leko haƙiƙa kowace iri ce to ya ɓoye ta kar ya bayyana ta wa illa in ko ya bayyana saufa yuqtalu bisinani za a kashe shi malam shehu sani kafunga ya kawo wannan baiti a littafin sa mir'atul haqqi shi ma an ce a Kano yake to ka samu mir'atul haqqi ya kawo wannan ya kawo wannan baiti to ka gani sai shi wancan tsohon sai ya jami wannan baitin sai ce ai ga abin da malaman suka faɗa sun haka laifinsa da ya ce zai taka wuyan e to ai wannan laifi a faɗa gaban awam saboda a shari'a wanda ke mukami na shari'a to bai faɗan wannan magana su sufaye cewa suka yi in ka ga hakika to ɓoye kar ka bayyana in ko ka bayyana to hukuncin shari'a zai hau kanka wala hajja kuma zai iya faɗa nai muhammad bai yi hajji ba wala jahada bai yi jihadi ba wala nakaha bai yi aure ba wala wala da bai haihu ba <clears throat> wala wuli da kuma ba haife shi ba duk zai iya faɗan wannan ga manzon Allah gaba ɗaya dai zai kore manzon Allah matsayin babu shi ila gairi zalika shehu ibrahim ya ce zai iya tafaɗan wasu kalmomi min al-ibaratil mushkila ka duba fa na wasu ibarori masu To alhamdulillahi ‘yan uwa, ina fata kun ji ina fata kun ji abin da wannan yaro ya karanto na san zuciya ko? Kun ji fassarar da ya yi ko? A dunkule saboda wai ya bata Shehu Ibrahim. Eh, to bari ku ji, ku tabbatar da iyayensu ne da malaman malamansu suke turo su wai su burin su aƙidar su ta izala idan su wafiyanci ita kawai suke so ta yi sama su a bisa duk wanda baya cikin su ba akan addini yake ba ba musulmi bane mushriki ne abin da kawai wahabiyanci ta dasa kenan yaya za su yi su ɗauko littattafan mu bacin Allah ya kawo lokacin social media inda a ce ya ku ku ne a gaban almajiran da kuka tara kuke faɗa mu sai ku batar da su sai su yadda amma za ku yi ku saki a social media sai mun tona muku asiri yan uwa bari tabbatar muku da sa. ya ce shehu ibrahim in ka duba shafi na arba'in da biyar asirul ah, akbar wa nurul abhar na Shehu Ibrahim Inyas zaga inda Shehu Ibrahim ke magana akan hadaratu idan ka koma baya akwai hadaratu alimul uquli akwai malakutu alimul uquli Shehu Ibrahim yayi magana akan ta akwai maqamul arwahi rutbatul arwahi Shehu Ibrahim yayi magana akan ta akwai martabatul misali Shehu Ibrahim yayi magana akan ta akwai ainihin alkaunul jami'u Shehu Ibrahim yayi magana akan ta akwai rutubatul khayali Shehu Ibrahim yayi magana akan wannan akwai hadaratul asma'i shehu ibrahim yayi magana akwai alfi'ilul kulli shehu ibrahim yayi magana azu aka zo martabatul jami'ati shehu ibrahim yayi magana to sai shehu ibrahim Allah ya kara masa da sai ya zo yana magana akan martaba iza sahal muridu min alfana'i yushahidu hadarata wahdatul wujudi yara fi hal wujuda sai shehu ibrahim ya zo sai magana akan qid'atun barizatun min zati qid'atun barizatun min zati ba'da ma kana la yushahidu illa iyaha to a cikin wannan halaran ne shehu ibrahim ke yi magana yana magana akan annabi muhammadu ne yana annabi muhammadin shi tun lokacin kamun a aiko shi zuwa ga zuwa ga wannan jiki namu zuwa ga shi annabi ne akan haka shehu ibrahim yake yi magana sai shehu ibrahim yake magana a lokacin a lokacin yana annabi ne amma a lokacin tunda ba aiko shi ba ba a farin sallah ba ai bai sallah ba bai azumi ba bai zakka ba bai haihu ba ba a haife shi ba ba a aiko shi ga cikin shawo amma tun a wancan lokacin annabi Muhammad yake annabi kun ji inda karatun yake barin karanta muku ku ji kuma abin da zai tabbatar muku da cewa inda mutanen ƙarya suke yi shawo Ibrahim ba yana nufin ainihin annabi bai yi sallah ba bane bai yi azumi kaza ba ai shawo Ibrahim yayi magana akan annabi Muhammad a cikin littafin da yayi magana akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine farkon masu bauta mu koma littafin mu koma baya ka koma shafi na 39 jahili jahili ka koma Mahaicin ilimi mahaicin addini ka koma shafi na 39 zaka ji inda Shehu Ibrahim ya kawo wa qala man yuti'ir rasula faqad ada Allah duk wanda ya bi annabi ya bi Allah Shehu Ibrahim na umarni da abu annabi a cikin littafin yana tiyagi sanin Shehu Ibrahim ya kara da cewa wa qala ta'ala wa kafa billahi shahida Muhammadu rasulullah shi dai annabi Muhammad ba kowa bane ma'aikin Allah ne shi ba Allah bane ba dan Allah bane ma'aikin Allah ne wa ta'ala wa aminu bima nuzila ala muhammadin ku yi imani da abin da aka sassafkan ma annabi Muhammadu. wa huwa alhaqu domin gaskiya ne qur'ani gaskiya ne annabi Muhammadu gaskiya ne wa qala ta'ala shehu ibrahim ya ƙara kawowa yace qul in kana lil rahmani waladun ka gaya musu ya rasulullahi in Allah yana da da Allah yana da da kaga shehu ibrahim ya kora cewa Allah ba shi da da ma'ana awwalul abidina ni ne farkon masu bauta ni ne farkon to can da yake cewa wa ma sallah wala wa bi sallah ba wala sama bai azumi ba to gashi Ibrahim ya ce in Allah yana da da wa ana awwalul abidin sai ya kawo ayat da take nuna Annabi Muhammadu mai bautan Allah ne shine farkon masu bauta kaga wannan tana kora waccan maganar da kake kokarin ka ce Shehu Ibrahim ya ce ai manzo Allah bai yi sallah ba bai azumi ba bai zakka ba bai yi aikin hajji ba bai haihu ba to gashi anan kuma ya kawo wanda take tabbatar da cewa waccan abin abin da ake nufi daban kai kuma inda ka fuskanta daban karatun yayi gabas kai kuma ka yi yamma dan san zuciya ga sai shehu ibrahim ya kawo wannan ayan wali in kana rahmani waladun fa ana awwalul abidin ga ya musu in Allah na da dani ne farkon masu bauta ashe manzo Allah yayi bauta kenan ashe shehu ibrahim bai ci annabi bai bauta ba a gaba an fahimta ko wa qala wa rafa'ana laka zikraka ya kawo wannan ayan mun daga ambatan ka ya rasulullah wa qala wa yunzirul ladzina qalu takazallahu walada kai wa'azi ga wanda suka ce Allah ya rike da ka gani shehu ibrahim na gargadi ya kawo wannan ayar da take gargaɗi a gaya wa wanda suka rike Allah suka ce Allah na da ɗa Allah ba shi da ɗa ya kawo wannan ayan ah, malahum bihi malahum bihi min ilmin wala li abain kaburat kalimatan takrudu min afwam in yaquluna illa kaziba masu cewa Allah na da ɗa an fahimce ni ko to wannan maganar ta yi girma a bakin su ba komai suke faɗa ba illa maganar ƙarya to kaga waɗannan ayoyi da Shehu Ibrahim ya kawo su suke nuna cewa wancan maganar da yake ana magana ne a cikin wata halara halar nan ko ba ta iyayenku ku bace ko Ibn Taymiyyah shiga cikin wannan halarar sai ya zama ɗalibi sai yi tambaya halara ce ta malaman sufaye wanda da kuna da hankali ya ku wahabiyawa ko da iyayenku wala da ba ku cika sa baki a cikin maganar sufaye ba saboda Ibn Taymiyyah ya hana ku Ibn Taymiyyah ya ce muku wa fi kalami ala tasawufi ibaratun muhimmatun maganganun sufaye akwai abubuwa masu ɗimotarwa bal wa mu hishatun a hayana ba haka ba suna rikirkitarwa yawan lokaci sai ce lakin tahmil waje sahiya amma maganganun sufaye suna ɗaukan fuska ingantacce sai ce faminal insafi yana daga adalci in kace sufi yayi magana an tuhumala alal wajhi sahi ka dauka fuska mafi inganci yan uwa barin karanta muku da Shebran ya zo yana magana a cikin kid'atun barizatun min zati wannan halaran sai shehu ibrahim allah ya kara masa da sai ce wal mushahidu fi hazal maqami wanda ya kai yake gani a cikin wannan maqamin iza dalaban laha idan ya zo yana neman Allah ma la ya ji ba zai samu ba domin maqamin maqamin annabi Muhammadu ne illa rasulullah sai annabi Muhammadu wala ya jidu sabilan ila wujudi siwahu ko ba zai samu hanyar da zai samu wani annabi ba duk inda ka shigo wannan halaran ba abinda da zaka gani sai annabi Muhammadu ya zudun nasa anha shi yasa yake karkatar da mutane ma'ana yake narkar da mutane bi sai faihi ah, da takobinsa wa ya ce, alala min sabilin ilahina babu wata hanya da mutum zai iya zuwa izuwa nan wa hadal maqamu wannan maqamu annallaha lalle Allah tabaraka wa ta'ala a wannan maqamin maqamin sai na rasulullahi tun kamin aiko shi shigo cikin mu ma auje da illa muhammadan ba a samar da kowa ba a wannan makamin a lokacin akwai annabi tuntuni tun fil azal akwai manzon Allah amma wannan makamin ba a samar da kowa ba illa Muhammadan Allah bai samar da kowa ba sai manzon Allah wa Muhammadin a wannan makamin tunda bai riga ya zo duniya ba ma sallah ai bai sallah ba kuma ba a fallanta sallan ba a wannan makamin saboda ba sai da ya zo ya je an so mana sallan ba wala sama ai bai azumi ba saboda bai zo duniya ba ballantana a fallanta mai azumin ballantana mu mai wala hajja a wannan makamin lokacin manzon Allah bai aikin hajji ba wala jahada bai yi jihadi ba wala nakaha ai bai aure ba wala wala wulida ai ba a haife shi ba wala wala da lahu shi ma ko ba shi da ɗa ila gairi zalika daga wasu abubuwa irin wa'annan min al-ibaratil mushkilati daga cikin fassarori maganganu masu rikirkitarwa sai ce inda ulama in rasumi a wurin malamai wanda suke na rasu wannan yare ne na sufanci jahili to kun ji ba abin da karatun ke nufi amma sai ya zo kawai yake fassara shi ana magana a cikin wata halara ne fa amma saboda jahilci da san zuciya sai ya zo wai yana fassara shi wai shehu ibrahim ai ya ce babu shehu ibrahim ai ya ce allah bi haifa um, uh, uh, uh, shehu ibrahim ya ce manzon allah ma sallah kaddu bai taba sallah ba wala hajja manzon allah bai taba hajji ba wala jahada bai taba jihadi ba wala nakaha bai taba aure ba wala da ba a haife shi ba wala da lahu shi bai haihu ba ila gairi zalika min al-ibarat al-mushkila kawai sai yazo ya fassara wannan saboda san zuciya bayan ga karatun a baya ina fata wannan duk jahilcin da kuka yi nimi baro da na zo na warware duk jahilci ko muna nan muna ta baku aiki shehu na baku aiki eh muna nan muna baku aiki shehu ya baku aiki ku ta aikin shehu mu ma mu zo mu ta warware abubuwan da kuke cikin aikin shehu ku ta yi saboda haka yanzu dai yan uwa ai ba mahaukata bane yanzu sai a duba da fassarar shi da fassara ta wacce ce take kan daidai da fassarar shi da fassara ta wacce ce take kan daidai kuma kai ma mai sauraro ka je ka duba littafin ka ɗauko karatun tun daga baya ba kai a gutsuro a kama fassarawa ba waye bai san jahilcin ka ba dan nan zamu dakata duk inda muka ga barna da iskanci irin wahabiya irin wa'annan wallahi ba za mu kyale su ba yaro kawai ka je ka ga kai dan guntun karatun wanda akwai tattaunawa da muka yi da kai na larabci in na sawa mutane wallahi kon ko su ganka ka taba kira na kamin yaren larabci ka taba kirawa kamin kamin yaren larabci eh kamin yaren larabci ka taba kira na ka juya baki ka fara mu larabci da muka fara nayi recording gyara da suke ciki eh ka san in na sa kunya zaka ji bari zan sa a social media dan kunya ta ka ne ba abin da kuka sani ba abin da kuka sani eh ba abin da kuka sani saboda ga yan uwa wannan ƙarye yake da suke watsawa dan Allah ku kasance kun yada wannan sako ya tafi ko ina saboda suna mashau Ibrahim ƙarya eh, yanzu bidiyon wannan wannan dan din nasu yana ta yawo ana ta mashau Ibrahim ƙarya to mu ta ya zami mu gani a sukutu da dami shiru wallahi abu inda zai taba kimar Allah ko kimar manzon Allah ko kimar shehunan mu na gari wallahi tallahi ba za mu shiru ba saboda haka ba abin da za ku yi mana ƴan uwa illa ku yi sharing ku yi liking ku yi comment na alkhairi ku watsa shi ya isa masu hallakar da mutane wahabiyawa Allah ya tsamar da mutane yanzu wannan abubuwan da kuke ciki mutane nawa ne wanda suke ƙetare suke kasashen duniya suke kiran mu suke mana godiya akan cewa da mu yan ɗariƙa mun yi shiru ba ma cewa komai ana ta hallakar da su amma yanzu sanadiyar mu sun gane gaskiya yanzu duk wanda ya saurari bidiyon wancan yaron wallahi sai ya rikirkitar da mutane amma duk wanda ya saurara nawa sai ya samu natsuwa sai ya samu natsuwa muna nan kuna yi muna kallo kuma wallahi duk sanda kuka shirme sai mun zo mu faɗa wa mutane da karatun yake ƙarya ne kawai duk sanda zaga wannan yaron ya ɗauko abu ya faɗa wallahi ƙarya ƙarya kawai yake shiryawa maha'incin addini ne kwata-kwata babu la insafa lahu ba shi da adalci kwata-kwata ba shi da adalci maha'incin addini ne lamba guda wannan yaron shi burin shi ya zai bata shehu kuma duk tsiya ya dangwala wani abu malaman shi ma sun dangwala wani abu a cikin ɗariƙa ɗan guntun karatun da yake tunkawa da shi ya ɗanyi a zaure a wurin malaman ɗariƙa ya yi a wurin malaman ɗariƙa ya yi eh wanda mahaifin shi ɗan ɗariƙa ne amma ya zo yana kafarta ƴan ɗariƙa yan wa nan zamu dakata Allah ya ba mu lada